Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon barkan da yau barkan da sake saruwa da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da Bukhari Awal da Gazawa TV YouTube channel to masu kallon sararin mu a yau muna tare da wata Rajab shekara ta uku, wanda ya daidai da miladiya ta 11 ga watan biyu shekara ta biyu. to masu kallon mu sararin mu kamar yadda muka saba a mako muna kan kayataccen shirin namu na ra'ayin matasa shine mu garzayo a wannan mako shi mu kan kayataccen shirin namu to shirin namu na wannan mako ya kunshi ne dangance da kamar eh, ayyukan gamar da 'yan sojoji sun kai tsakanin su da 'yan ta'adda a yankin tebaran to an samu wasu 'yan ta'adda wanda aka kashe kuma aka samu wasu mutanen gari suka zo suna kamar kunyan aljufan wannan 'yan ta'adda wanda aka kashe kuma suna bugun gawawwakin to shine muka ce bari mu zo mu tattauna dangance da wannan shirin namu na wannan mako ku biyo mu domin kallon wannan shirin namu amma kuma kafin nan zan bar ku da shaibu domin shine zai tattauna da wannan bakon namu na wannan mako to masu kallon da sauraron mu kamar yadda abokin aiki na muku bayani za mu shiga cikin shirin namu insha Allah shine za mu shiga gadan gadan da kuma ga ga sake gaikin ku da bakon namu na wannan mako da yake dai kun san shi ba ga fuska ka bace amma sai ka sake gabatar da kanka ga masu kallon sauraron ke assalamu alaikum sunana sulaiman Usman masha Allah malam Suleiman ah, Suleiman Usman kamar ka san da abin da yake wakara daga da aikin taiwa na jahatawa wanda an ka buɗa ma 'yan ta'adda wata wanda akwai wanda suka suka mutu daga cikinsu jama'an gari in ci mafarar hula suka zo suka tarar da wannan gawa har ma suna dukanta suna dalibanta eh, suna yani suna fatashkinta suna diba eh, a bisa diba abinda cikin harshen shi kuma suna duka to ne ne za ta ce da tare irin wannan al'umma alhali kun sun wannan gawa cikin nan gawa ta da ta mutu wani amfani gare ta kuma ne duka ne za ka mutu wannan gawa duk da dai an san dai yan dai sun cancanta ya musu wannan amma in dai aka ce gawa gawa ce ba wasu na musulmi kenan bai kamata a ce gawa ta mun sani ba addini kuma bai wani mu dan gawa ta kuma duke ta ba ni da za ce mace da irin wannan mutane na'am a'udhu billahi samir alim bismillahir rahmanir rahim wa rasha'i wannan maudu'i ne mai kyau wanda ya kamata a ce mun tattauna da shi dan dai mu samu mu jawo ra'ayin samu. mu gaskiya ne a koda yaushe mu dama manufar mu sakon da muke tura an samu nasara akan sakon da muke tura gaskiya yanzu kaga misali wannan al'amari da ya kasance a matsayin mu na musulmai a cikin ƙasa mm-hmm. to wai abin da zamu duba da shi mu tunani da shi ina shugabannin namu suke ina malumin mu suke wanda shi fa bani adam da ka gani Allah ya karama bani adam shi na da daraja mhm. kenan kuma kaga ko a lokacin annaba da sahabbansa kaga aka kai wajen fanni na mun shiga suna fanni na jihad fi sabilillah kai kana gani annabi da kai ne yana hali da sahabbai da sahabbai da cewa to su daina katanta na gawa bai da shawa misali ko da an kashe kafiri ko gawa kafiri na bai kwata a misali yanzu a ce yanzu a matsayin su na musulmai matasan mu mhm. kaga yawan hari da an ka zo ko kuma ce a ga wani an kai tsakanin ikon mu na kasar mu na Nijar da su yan ta'adda mhm, mhm, a wannan yanki Allah ya ba ikon mu dama suka samu suka buɗe musu fita daga cikin wannan 'yan ta'adda aka samu gawa guda guda ko bayan ma 'yan ikon sun zai suna su 'yan garin sun kafa sun kafa matasan namu ga da na gari sun kuma suna lalaba wannan gawa gaskiya ne gaskiya ne kaga a wannan a matsayin mu na musulmai bai kamata ba wannan wuri ina malamin mu suke ina shugabannin mu suke ya kamata wannan abu a ce a a ɗauki mataki a kan wannan al'amari gaskiya wannan wanda bai dace ba tun da yanzu an kace sha'abu an kai wani mizani wani turba wanda ya kamata a ƙasar mutum da a ce horakun da mu fara ɗaukar mataki da kan tsakanin da ita daga aika kenan su shugabannin ba su da amfani ba su da fa'ida cikin ƙasa kenan da shawari sakon da nake tura a matasan mu lalle da kama a ce su matasan ga a ce su da suka kawo su hari a yankin su babu iko misali a kanin su da yan ta'adda ga wannan ai fito na fito don su kare kansu na mm-hmm. yana da shawa. tunda shi ko ga musulunci ko ga addini na musulunci ya tare ta mun da cewa mutum ka kare rayuwa ka kare ka. Mm-hmm. to kaga yana da fa'ida wannan idan da a yanzu a yanzu da sun kai su wannan a ce sun tashi na za su ce ta kansu da kansu sun ka mm-hmm. kare kansu wannan babu babu damuwa ko wajen ubangiji ba su laifi amma kaga da zarar har su isko bawa Allah ga an kashe shi na suka suka tare da shi suna lalaba sai har suna kishin shi da sanda abin bai dace ba gaskiya a matsayin wani musulmi gaskiya Allah ne ya hankalin da nake ga matasan mu ko gobe in sun karbi wannan abubuwa ya faru mhm. a matsayin inda kake yankin da kake shahar da kake unguwar da kake idan ka gama wata ba ko su ka wada ka san baka da ita ba me yasa ka kawo na eh, jami'an tsaro ala cikin yankunan mu saboda inda ka ga wata ɓanna ta fara kaza ta abuwa a jihar ka zo ka sanar da al'umma ka sanar da waɗannan masu ruwa da tsaki cikin al'amari domin a samu mafita mm-hmm. na'am ja hankali ya ke daga matasa mai gaskiya ne duk da haka wani ƙarin haske da kuma wani ƙarin jan kunne za ka sake musu da mu a ko mi magana akan jan kunne da kamar ka musu ko kuma in ce shugabannin ko kuma in ce su jama'an tsaron wani irin shawarin ko kuma ja hankali da kai dangance da irin wannan abu da ke wakala su bayan sun yi sun tabbatar da sun kashe wannan ba ah, sun kashe shi ba kusan da ya sun ci Allah dai duk dai ba ma Allah ba ma Allah ne kuma ai kamar sun ne kuma kace sun tsawata da ta daga irin wannan abu da ya kana tunda wannan ya riga mata wannan amfani gare shi ba na shi da hankali na ma nan wannan huri ga matasan ko kuma da su jami'an tsaron mu mhm. kaga ta wannan huri ma da aka samu su kai wannan aran gama da su garin mhm. Allah nan bai kamata ma a ce gawa a yi shaida da daji haka na a zuwa motan gari zo su kuma mhm, tunda su iko na hukumar ta su ne zan namu na kasan bari so kai wannan aran gama da su suka buɗe masa wuta yana da shawa gawan masu rage da su su yi mata aiki tun da kana gani sauraron kasashe kana ganin da suke yi idan ma'an da suka suka yara suka hahalbe su suka kashe wani wuri suke samun su musu wani ƙaton hali suke zuwa haka su binne su kuma su kuma da ma ma da shi ba na masu kamar suka suka zauna nan gawa da dama dama amma kuma gawa wannan wuri bai dace ba a matsayin mu na musulmai cikin ƙasar mu ta musulunci kuma ya ce bai da fa'ida wannan wuri kaga kenan zuwa na wuri wannan bidiyo da ya tsaya duwa shi na yawo bisa yanar gizo kaga zan misali su ke ne ƴan uwan nasu ƴan ta'ad da ƴan suka wannan bidiyo kuma sun ƙara musu wata guzar ruwa da ta zai sa su dawo su su mataki za su ɗauka na'am inda su kaga misali yau ko ce maka aka yi an samu akasi tsakanin su zamu da su ƴan ta'addan ga mhm. aka samu kashe rayuka wani lokaci ai kana gani su zamu ba a cika ɗaukar bidiyon su ana ya sosai ma ka gani kenan haka za ka yan tabiya da yana da shawa a ce a kare saboda maganin fitina gaskiya ne misali tun da ka ga da an ƙara kullata musu wata adawa wata gaba cikin rantsuwar da su to su su bi wansa kuma inda yake da amfani irin wannan idan aka ya kamata a ce an saka ta ko ba saka a samu wani abu a rufe ta wanda ko kananan yaran mu za su yi su gani wanda akwai yanzu akwai yaro karmi da bai taɓa ganin gawa yanzu an bar ta haka nan kuma yaro karmi ya zo ya gani shi kai ne zai firgita zai firgita yawwa da yawan nan kinan ya kamata a kiyaye kallon mu da ma da shugabannin mu da su masu ruwa da tsaki cikin al'amari ga irin wannan al'amari da ya faru na shawa wannan bawa Allah a suturta shi duk da dai an san ɗan ta'addana bani adam na bani adam Allah ya karrama shi yana da daraja bisa duran duniya ka sun da duran nan mazaki da kanka sun kawa da yaran ƙasa na matasan mana dan mhm. uwan mana su ce sun wada cikin wannan mataki mataki sun kawa da mhm. babu wanda zai wuce kaddara ta kowanne suna iya shiga cikin wannan yanayi yanzu su wannan gawa da sun kawo sun kewa wannan gawa suna dukkan ta misali sun dai ta ma Allah zai iya jara masu su ma su ga shi misali shi fara yau duniya ga ka gani yau ka gane ka bisa wata turba ta rayuwar duniya kada ka ɗiba talma hawa ba za ka iya juya ta rikide da kai saboda shi ne Allah wata ala, ko wani lokaci da ka gani da adam shi na cikin halitta ta sai bayan ya koma mako ta na'am ke yana da sha wannan jan hankali na ga matasan mu mhm. su kiyaye da Allah muna cikin kasa ta musulmi iyayen mu musulunci a iyayen mu cikin musulunci mhm. yana da sha wannan abubuwa da Allah mu daina yasu malaman mu kuma su tsaka su ma su raka wa dakarar su ko su mhm. sani da abin da suke ba daidai na ba arin shan kunne na kuma ga shugabannin namu su wasu ruwa da tsaki mhm. da Allah su kula kasa ce wannan ta mu kasar da musulunci wanda abubuwa bai kawar a ce ana gani da abubuwa suna yawo a gaskiya ne gizo suna sun samun irin makwatar kasashen mu mhm, wanda a da ba mu san waɗanda abubuwa ba duka sai dai maganin ganin shi a makwabtan kasashen mu da Allah su kula ai sai mu koyi da kasashe mu ai su ma suna da yan ta'adda ba yan ta'adda ba suna da yan ta'adda amma an taɓa ganin kuma za an kashe an kashe wani ɗan ta'adda an ɗauko wani dukan shi kuma yana mace ba wannan gaskiya ne kenan da aka za mu koyi mu ma mu um, tsarki kasan mu kuma kasan mun san mu musulmai ne duka mu zai ci kusan kashi 90 dukkan musulmai ne akwai tuwa da wani duka musulmai ne ne bai kamata kashi 90 da ɗaya cikin ɗari musulmai yawwa kalin kina bai dace a ce wannan abubuwa suna gundun mun san muka mun san uh, ba jahilai ne mun san duka irin uh, yadda ɗarin mai kirki ma ko da a ce dai wata jaraba ce dama ka san jaraba ce ke kanshi da shi da shi shiga wani hanya wanda ba mm. bai da ba daidai ba mm. gaskiya tun sha Allah kenan sai mu duk da dai lokaci ga shazo shi na hararar mu kenan za mu karɓa yau na shi a nan kenan ah, kenan take sallama da masu kallon mu da sauran mu malam sulaiman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tuwa masu kallon mu da sauraron mu a duka duka za mu kawo karshen shirin namu na wannan mako na ra'ayin matasa kina siftar a wani mako mai zuwa a madadin abokan aiki na da suka tallafa mun gabatar da wannan shirin insha Allah Muhammad ke ce da kuma assalamu alaikum wa lafiya